Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. kamar yadda aka saba ga el hikaya da yadda ta kaya a najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa akwai mutumin da bai rashin lafiya shugaban najeriya muhammadu buhari yake magana gabanin tashi zuwa birtaniya don duba ciwon da ke damunsa a kunne wannan dai ya biyo bayan daukar hutun jinya na kwana goma ne da ya yi inda daga can birtaniya ma ya aiko sakon godiya ga 'yan najeriya masu masa addu'ar samun sauki allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya musulmin duniya sun shiga azumin ramadana inda a najeriya sultan sa'ad abubakar ya ba da sanarwa saudiya da koyar da wasu kasashen Laraba sun dau azumin rana ɗaya da Najeriya. Shugaban kwamitin labarun majalisar wakilai Namdas da Sanata Hamma sun ce majalisa ta takwas da ta cika shekara ɗaya ta yi rawar gani kuma ba ta adawa da shugaba Buhari. Yan Najeriya sun san cewa mu muna kokari sai dai mutane wata rana ana mana mummunan fahimta. Yanzu muna da dab da za a kafa North East Development Commission. Rundunar 'yan sanda ta damƙe mutum huɗu da ake zargi su suka yi wa kanan Sama'ila Yunusa kisan gilla a Kaduna da jami'in gidan yari Abubakar Adamu da Ibele da ake wa lakabi da fasto sai Kabiru Ibrahim mai lakabin Ustaz sauran sun hada da Ogunyi da Imeka. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, to yanzu za mu kaɗa mu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma mutane daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara. Yau ma Nasiru zai dora ne daga inda Nasiru Gambo Malumfashi ke ci gaba da bayani. Kuma kasashen duniya da suka ci gaba duk akwai irin wannan da namba gidanka da na yan yatsu da tasawira ta taka hota duk akwai wannan. Amma haka wannan tsohon minista wanda ya mutu eh, a Folari. To wannan shugaba Jonathan ya yi kokarin a ci gaba da wannan al'amari to gashi nan dai har yanzu ba a kai karshe ba. To wannan al'amari shine zai taimaka kuma zai taimaka wajen harkar wannan lalacewa ta babarewar tsaro. So duk waɗannan in dai ce a kuma ko cikakken bayani na yan kasa to duk wannan kowa anan maharan in yan Najeriya ne to za a same su za a samu cikakken bayani nasu za kuma a kai ga cimma inda za a kama su a ƙarshe awal ya nuna fa akwai wasu mutane a daji kai waɗanda ba a san yan Najeriya bane ma ko ma yan wani kauye bane eh to kamar yadda na faɗa din duk wannan din gaskiya idan aka faɗaɗa bayanan sirri din wato za a iya samun bayanin su alal misali ai ko ba dan ƙasa bane idan zai tsallako ƙasa akwai takardar shaidarsa ta cewa shi shi ba dan kasa bane kuma dan kasa kaza ne kaga ta nan za a iya samun bayanin wanda ya shigo sannan kuma dukkanin irin waɗanda ake kamawa a hannu dole su ma a matsa su domin a tatsi bayanan da zai taimaka wajen samar da santa ɗin da ainihin iyayen gidan nasu suke shin ma a gane wannan abun idan suka yi abin da zai ɗaure maka kai yanzu a ce kamar mutum goma sha bakwai ko mutum ishirin sun je sun farmaki ƙauye sun kwashe sama da dabbobi ko shanu ɗari sun yi gaba da su jibi kuma sun sake sake nufa wani guri ko sai da shanun za su yi ai ya ishe su su ci abincin wata ɗaya wata biyu wata uku in dai dan abincin ake ci ka gani in kuma dukiya ne ya kamata su ma su je su ce sun zauna da kansu abin amma saboda abin babu Allah a cikin al'amarin kuma abu ne da ake yin sa da mugun nufi shi yasa kaga gaba ɗaya su suna yi din shekara da shekaru sai ka kama mutum ka ji ya ce shekararsa goma sha wata kila yanzu alal misali ko irin allura ta rigakafi ƙauyuka ƙauyuka ake bi ko riga za ka ga ana yi to irin waɗannan abubuwan na registration da za a yi na tabbatar da al'umma din su ma sai a dinga bi riga riga gari gari duk je a yi rijistan al'ummomin yanki da ƙauyuka da irin mutanen da suke ciki idan aka kama bako sai kuma a san daga ina yake shi ma sai a nemi bayaninsa sannan akwai wasu kamar hukuma ne ko matasa da suka ɗanyi wani yunkuri na samar da hanyar sadarwa ta zamani wajen samun cikakken sauki ko bayani bayanai akan irin wayannan abubuwan kamar yadda na taba jin kwanakin baya akwai wani santa na information technology dinan da suka danyi wani abu na sha'anin waya sun yi registration yadda za su kamar ba fulatanin da yake kiwo zai iya yin register ta cikin wayarsa domin ya ba da bayanan iya dukiyarsa da abin da yake da shi sannan idan da wani information ko kuma wani abu da bai yarda da shi ba akwai wani tsari na wani court da za su fitar wanda za a koyar da mutane matukar ka iya sarrafa waya idan ma kamar sarrafa irin manya-manyan wayoyin android zai baka wahala ka yi amfani da whatsapp ko facebook to za a samar da wani tsari na hotspot na 'yan takaitattun lambobi da za a ce ka tura wanda wannan turawan zai taimaka a kamar kana neman ko kuma kana ba da bayanin wata matsala ne wanda su kuma jami'an tsaro za su yi amfani da wannan abun su gaggauta zuwa wannan gurin akan lokaci domin tabbatar da cewa an ɗauki mataki an dakile wannan abun. ina ganin hanyoyin idan aka faɗaɗa su aka taimaka aka yi amfani da na gargajiyanci aka yi kuma amfani da na zamani inda suke a gargajiyance sai a zo musu da tsari yadda za su samu fahimta da sauki inda kuma suke da ilimin zamani a zo musu da abubuwa a kakkafa na'urori na zamani yanzu kamar irin CCTV kyamara ina ya kamata a ce a cikin dazuzzuka ana da su a wasu muhimman guraren saboda su taimaka wajen ɗauko irin wayannan bayanan haka kuma sauran bayanai na yau da kullum kamar kamfanonin wayannan in aka haɗa kai da su aka haɗa hannu da su za a samu abubuwa da yawa da zai sauƙaƙa wannan ta'annatin na matuƙa amma ah, saboda da to yanzu da yake muna fata dai ita sabuwar gwamnati yanzu tana ba da himma akan duk abin da ta fuskanta muna ganin in Allah ya yarda muna fatan ba za a shekara ba wannan matsalar watakila ko dai ta zo ƙarshe ko ta ƙare saboda ga dukkan alamu Ah, duk abin da aka tunkara ana nunawa da gaske ake yi to muna fata kuma Allah ya basu iko a tabbatar da cewa waɗannan al'ummomin waɗannan yankuna sun samu yanci sun samu nutsuwa sun samu kwanciyar hankali kamar yadda sauran al'ummomi suke walwala da rayuwa su ce suna ci gaba da walwala da rayuwa a ƙarshe gaba ɗaya nasiru gambo mulmuhashi ina ga banda akwai ma illar shaye-shayen kwayoyi fa wanda in ba mutum ya sha kwaya bai na shi ina zuwa ya auka mutane kawai dai ka kashe su ko kuma sannan ina gani ya dace malaman tsubbu ma a neme su suna da kungiya domin ina ga su ma suna ba wa mutanen nan wasu layu da suke dogara da su eh wai an ba wa mutum sa'a ina ga malaman eh. tsubbu da za su taimaka eh. su daina ba da sa'a ga mugayen mutane masu kashe mutane in akwai sa'ar wato kawo kai magana shaye-shayen kwayoyi da abubuwan maye musamman a jihohin arewa namu abin ya yi sauki yanzu za a jihohin mu na arewa amma kamar yadda kace su waɗannan malaman su su waɗannan da ba Allah suka sani ba ba su ma Allah saboda duk wanda zai je ya baka abun da zaka je ka yi mugun ka yi ta'adi ka yi banna kaga ai wannan ba za mu kira shi dan adam ba mu kira shi mutum ba to kawai abin da yake dai a ta kiraye kiraye da gwamnatoci da shugabanni a ta kiraye kiraye ga yan yan kasa da cewa waɗannan abu su rika ga illolin auna irin wannan abubuwa da suke yi gashi gashi gashi gashi ha Allah ubangiji cikin ikon shi ya shawo kan wannan matsala yan Najeriya su samu rawala da da harkokinsu na yau da kullum gaskiya ne abin da nake nufi idan yanzu ka kama irin wayannan mutane ko ka same su za a gansu da daga da layu da guraye wanda in mutum ya fito saboda waɗannan abubuwa kawai sai ga zai iya komai ma ba abin da zai same shi to yanzu misali in ka kama shi sai ce maka a ni ya zo ya ce man bai lahiya ci ga shi ke ciwo shi na bashi wani na ce ya daura to ya zaka da shi kaga babu kuma a duk wasu dokokin mu da na kasan nan na yanzu babu inda zaka je misali a ce gashi wani hukunci da za a iya mashi saboda dalilin ya bashi wannan dan ya daura domin ya maganin ciwon ciki ko maganin ciwon ka ko maganin ciwon ban ce wai a musu wani hukunci ba wato ma'ana tunda ai akwai o lokacin zaga kungiyar maharba ma na cewa za su taimaka wajen yan ta'addan nan in an ba su dama to su ma waɗannan din yayin da za a samu kungiyar su a nemi haɗin kan saboda a samu zaman lafiya tunda kasar gaba ɗaya ka gado duk maganin ka dai da kake da shi a duniya ai baka da maganin mutuwa masu ba da irin waɗannan su nawa suka mutu a tari to ai ma nasir abin da ya kamata ka yi la'akari da shi a nan shine wanda ke abin kirki shi ke fitowa ya ce zai yi kaza amma wanda ya san yanzu misali wannan kwararre a wajen kama 'yan fashi da makami a alƙwara da ke taimaka wa gwamnatoci domin shawo wannan kan fashi da makami kaga saboda shi abin kirki yake taimako yake shi yasa har ya fito gwamnati ta san da shi jama'a suka san da shi yana ta wannan taimako ta wannan fannin hana shawo kan fashi da makami a Najeriya to su waɗannan malaman su ba abu ne waɗanda za su to su ce a lalle ga abin da muke yi saboda haka mu ma za mu taimaka ta wannan bangare saboda ba da abin kirki ne suke taimakon da suke taimako ne na gina dan adam to kaga shine sai abu ce eh lalle ya kamata su ma a yi kiraye kiraye a kira su suna da kungiyoyi da shugabannin su a zauna da su a ce to da Allah ga gudunmawar da ake so su bada to abu ne da suke na lalata dan adam da lalata rayuwar dan adam na'am to eh, masu sauraro yana ga mun kawo karshen wannan shirya wannan karo na mu tattauna Ah, wanda shi madugu uban tafiya na shirin ibrahim ka Almasi garba ya saba gabatarwa tsawon shekarun nan kuma wanda shirin yake matukar tasiri ah, wajen wayar da kan mutane da dawo da zaman lafiya a ah, nan najeriya da sauran kasashe masu sauraron muryar amurka madadin nasiru gambo malumfashi sai kuma awal muhammad sharif falala shugaban kungiyar gizago na kasa gaba daya sai kuma benjamin gawan benjamin kai ka koma gefe ka ki cewa komai benjamin gawan ya kaji sharhin da malaman nan suka yi a karshe ka rufe mana shirin to gaskiya muna muku godiya ba abin da za mu iya cewa saboda gudunmawar da kuke bamu na ci gaba wannan gidan rediyo namu na muryar amerika gaskiya mun gode mun gode allah ya saka da alheri masu sauraro da wannan muke cewa sai allah ya kai mu wani sabon shirin a madadin duk waɗanda muka zanta da su naku nasiru adamu alhika yake mu zama lafiya haka fa To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne, rabar Muhammadu ɗan amarya na majami'ar Ekwa a Bauchi. wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da malama na binta Muktar a kanan dabo wadda ita ma za ta gabatar da kashi biyu na jawabinta ga rabaran dan amarya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Mu ‘yan uwa masu bin Yesu almasihu muna taya ‘yan uwanmu musulmi murnar kewayowar wata Ramadana wato watan azumi. Muna addu'a Ubangiji Allah ya sa a yi azumi lafiya a gama lafiya. Samari majiya ƙarfi, muna roƙo, ku kare kanku daga duk abin da zai ƙata ku a cikin wannan zamani. Mene ne ke ɓata matasa? Abin da ke ɓata matasa. Ya shafi dangin shaye-shaye, zinace-zinace da kuma sace-sace. ‘Ya'yanmu matasa. muna addu'a Allah ya yi muku wannan ku zama matasa na kirki na yau domin ku zama manyan kirki na gobe hausawa sun ce in ka ga tsoho na rawa a kasuwa kada ka yi mamaki ba ranar ya fara rawar ba ya fara ne tun yana yaro har matashi har kuma tsufa ya shigar masa kai kuma ka gan shi kana ci ah wallahi na ga wani tsoho a kasuwa wannan wani irin tsoho ne a bainar jama'a yana rawa yana tsalle a'a ya fara tun yana yaro yana matashi sai ya zarci. fiye da wannan matasa wani lokaci abin da za a yi haƙuri a yafe matashi ya ce ban yarda ba a matasa begen ƙasa begen Najeriya na gobe ko ne ke rike da ƙasar gobe in Allah ya kai rai don haka Allah ya kyautata mana ku Allah ya inganta mana ku fiye da wannan fa mun ce akwai majiya karfi. kada rika yi ana tura dattijo kada rika yi ana tura tsoho ko tsohuwa domin idan Allah ya baka nisan kwana kai ma za ka kai ga wannan yanayin Allah yana cewa ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka domin kwanakinka su yi tsawo a duniya al'amuranka kuma su kyautu a fisawa sura shida aya ɗaya da biyu ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka domin ka samu tsawon rai a duniya al'amuranka kuma su kyautu menene ke cikin najeriya abin da ke cikin najeriya kuma akwai addinai sai zan faɗi akan waɗannan addinai biyu masu tasiri masu asali ina cewa kai mai bin yesu almasihu dan uwana kirista kada ka raina ma dan uwanka ko makwabcinka ko iyayenka ko wasu yayinka waɗanda su suke musulunci kada ka raina musu dalili kuwa ikon zuciya ba na mutum bane na Allah ne idan Allah nan ya so duk duniya su zama kirinsa wake da iko ya hana shi in Allah yana so duk duniya su zama musulmi wake da iko ya hana shi to amma idan Allah a cikin nasa nufi ya yarda waɗansu na kirista waɗansu na musulunci kasta ka kyan uwanka kirista ko wai domin yana wata ɗarika kai kana wata ɗarika shi yana wata ɗarika a roman catholic yake a'a yana protestant yana pentecostal ko da wata ɗarika yake ciki a nan malamai na musulunci da yawa muna ji suna wa'azi na zaman lafiya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba Wani addu'a Allah ya sa irin wannan wa'azi ya shiga kunnuwan mu ba ko kunnuwa ba na haɗa wannan da wata sura bakwai aya goma sha biyu inda almasihu da kansa yake iyakar abin da kuke so mutane su yi maku kuma ku yi masu haka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kaunar juna na gode ita ma malama lumna ta ce mafita ita ce kyautata tarbiyya tsakanin jama'a. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci a wannan wata mai albarka wata na Ramadana. Allah ya sa mu ga karshen sa lafiya. Allah ya karɓi azumin. Sunana Lubna binti Muktar wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija Tahfizul Qur'an. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Arewa akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta tarbiyya gaba ɗaya ta lalace kuma ba kowa ne ya lalace ta ba sai mu da kanmu da kuma 'yan siyasar mu waɗanda su suke ɗaure ƙarƙashin wannan abu ya ƙara taɓarɓarewa. Ayyuka dai na ta'addanci wanda ake koyawa 'ya'ya suna tashi da shi kuma a hana su su makaranta domin yaro ko yana da shauƙin zuwa makaranta wani abu kalilan na kuɗi bai ba shi damar ya je makarantar nan ba sai a saya masa abu na kuɗi mai yawa wanda zai lalata tunaninsa da tarbiyyarsa ya ɓata kwakwalwarsa ya shiga maye to daga wannan ya ji daɗi kuma sai ya ɗore a haka kaga ta nan ya saki hanyar mai kyau wadda ta inda zai sami ilimi sai inda zai lalace ya koyi mummunan ɗabi'a sannan ga kalle-kallen fina-finai wanda su dai 'yan siyasan nan su ne sila su suke kawo waɗannan abubuwa duk da nake cewa 'yan siyasa na san akwai wasu kalilan daga cikin 'yan siyasar waɗanda ba ruwansu amma mafiya yawa su ne ummul aba'isin faruwar waɗannan abubuwa sannan su yaran mu a yanzu sun ƙi dogaro da kai musamman 'ya'yan hausawan mu dau ya kaga ɗan bahaushe ya iya sana'a kuma Allah ya albarkace su da ƙwazo da iya sana'o'in inda za su yi amma sai kaga yaro ya iya sana'a an ba shi aikin ya yi amma sai kana tabin kansa kafin ya yi misali irin ƙananan gyare-gyare akwai wani yaro da na sani ya iya gyaran kwamfuta ya iya gyaran radiyo amma ba zai zauna ya yi aikin ba sai yana yawo gindin 'yan shaye-shaye shi ma wani lokacin yana can amma da zarar allah ya taimake shi ya zauna za ka ga gyaran da zai yi ko irin manya-manyan mutane da suka daɗe suna kanikanci ba za su iya yin gyaran da wannan yaro ya yi ba amma an rasa wanda zai ɗaure masa gindi ya hana shi wannan shaye-shaye ya saman masa da kayan gyara ya dogara da kansa ya riƙe kansa har wani ma ya jingina da shi to irin waɗannan ta'annati su ne kullum ummul aba'isin koma baya da taɓarɓarewar al'umma da al'adu a cikin najeriya ta arewa kuma kullum kuka ake ana cewa za a zauna a gyara kuma ni ina ganin gyaran daga sama ya kamata a komo shi idan manya za su gyaru su gyara kansa su gyara kansu masu unguwanni daga tai hakimai da sarakuna ma gaba daya da irin su gwamna su kwamishinoni kowa a zo kan teburi a dubi yaya al'umma mu take a yau ya kuma take a jiya da shekaran jiya menene bambancin rayuwar shekaran jiya da ta jiya da ta yau a yi kokari a gano kuma a dage kar a kalli waye da abin komin matsayinsa in horonsa za a yi a hore shi ko me za a yi masa dan ya gyaru kuma ya gyara na ƙasa da shi a yi ƙoƙari a cire san zuciya kuma kar a ce an san wani ko an san mahaifinsa ko kuma wanansa babba ne ko ɗan waye a hukunta shi in hukunci ya kama sannan kuma a samar da kayan aiki wa makarantu malaman ma kuma a sami ingantattu masu tarbiyya ba irin yadda ake kwashe-kwashe a yanzu ba wani ɗan ganye da ɗan wiwi in ya gama karatunsa na shashanci dan ba zama ya yi karatun ba sai ka ji an kawo shi gurin wani babba a ce da ala ko yar koyar wannan a sama masa wato kaga an mai da koyarwa ba komai ba wani abu ne da kowane shashasha ma za a iya bashi Allah ya ba mu alkhairi ya ba mu dacewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Jalla mana. guda Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na tattauna na wannan jikon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.